Abba, san da Su duka da Fatima, a ki kake yadda danne danne wani. Ha? Abba, eh? dama akwai maganar da nake son ne. Eh to, na ji. Dama abin da ya sa kirki. Fatima lokaci ya yi da ya kamata a ce ki hoto da mijin aure. Lokaci yana ga tahiya. Allah ki kan mun kyakya. Ka mm-hmm. so a ce an yi auren ki tana rayi amma Allah bai nuha ba. Allah ya ji kanta mm. wai Fatima kina da tsayayye wanda kike so da aure ha <laughs> to naji ina akwai to yadda za a yi ya gaya mai ya zo gobe da marice kai shi in ga kowa ne kina saurari ko he hmm. <laughs> kika ce kina da wata magana wadda za ki gani. Mm, Abba, yar da ya wuce gaba. Ah, a'a Fatima. To, ba matsala. Ki ga yanzu zo gobe da marke in Allah ya da. Ai Allah. kai wai zaradin da shiga cikin banɗaki sai ka ce mai canza fata tun da zuwa ka sai kara take ta hana ni barci haba Amincin Allah shi tabbata gare ki yake Fatima. Ban san wani irin hukunci zan wa kaina ba domin goge laifina a gare ki. Kamanta da ni ne kawai. Babana yana son ganin masoyina. To. Ok, to shi kenan ba matsala. Zaradin lahiya. Wai baban su Fatima ne yake so ya gani. san ganin ka kuma ba gida in ni ƙara ganin ka bakin gida na wallahi wallahi zan ba ni tako ki ta mishi waje to kenan kana nufin ba za ka raka ni ba wani ba zan je ba Allah ke hanya ni ka ga makonci na kawai shikenan zan je kam ni Allah ke hanya bari ma in shirya gare Gaskiya na kusa wa fushi. Tun ɗalibai ke jiran ka kuma abba ma saboda kai bai fita ba. Sauki ya bari. Ni ma ji ne kamar na tashi sama saboda na ji ma ban san gidan ba. To shi ke na haƙura ba na kira abba ko? Ok, to shi. Eh, abba ya zo gashi nan. Sai ke ce sai ka fata.

wai ba kai ne ka zo shekarun jiya bani koyi ka ha ni ka kuma nan ga gidana eh an fashi ne ke riƙe baki na gaya maka so ne kake so in gaya maka ha fatima ba sa'ar ka bace dan talakawa ka je ka nemi daidai da kai mana fatima riƙe mu bakin kawa kada in sa'a miki to bari in gaya maka magana daya wallahi kan kuskure ni ƙara ganin ka bakin ƙofar gidana wallahi ina ci maka mutunci kuma ina sa a kulle ka illa ma sa Allah ka ci wani wuri mana da kin banza Masu na mama Masu na mama Masu na mama Masu na mama Don Allah kai haƙuri da abin da ya kasance ban so ya kasance haka ba amma da Allah kai haƙuri babu komai abun tun farko abin da na yi tunanin zai faru kenan amma karki da mu abin da Allah ya nufa ya faru shine zai kasance koma dai menene ni na riga na hau dokin ƙauna zaharuddin din. Zahar din.